an gama abu kana motsa ka sha danko ko da magana kana yi kana gode mata na gode Allah baka tsaya bai da na a to har ta wanda yake gode ba na gode na don yi mai da yi mai wannan zai goge ranka zai goge ranka ya samu hawan jini zai goge ranka ya Allah ba ya rubuci zuciya ya samu hawan jini Allah ya rubuci zuciya ka ranka ga ya hakuri ranka zai goge ya hakuri Allah ya taimake ka Allah ya ina kiran kana ji kai dan gidan uban waye a garin a ah, mai gari ba san kira na kake waya To waye ce ka zage ni ta kai fa uwa uwata. Kai? An sake ki ni me yasa kuke tsattar? Allah ya na sa maka bai. Ni me yasa kuke? Abu da danko, da danko. Ke ni wal ni Yau za mu nuna ma karshen. san ku abokin mutuwa nake nema. Wallahi Allah ya na kara mu ausu. Kai, kai, kai. yar shagoba yarinya yar shagoba ah, yar shagoba yar shagoba ah, yar shagoba ah,